أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna bugiyatu kulli muslim min sahihil imam muslim wanda fadilatu sheikh muhammad bin muhammad bin abdullahi al-maraqishi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun tsaya a hadisi na ɗari da talatin da ɗaya. an abi qatada qala dakhaltu al-masjida ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني النعم قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أهدكم المسجد fala yajlis hatta yarka rak'atayn wani hadisi da karbo daga Abu da Allah shi kare da shi mun yi maganan cewa yana gwada muhimmancin sallar rak'atayl fajr malamai da yawa suka ce sunna ce muakkada sunna ce mai karfi idan mutum ya shigo masallaci muhimmancin sallan wato tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci ya yi rakawoyi guda biyu kafin ya zauna waɗannan rakawoyi guda biyu suna da muhimmanci ainu tun da har wani sahabi ya zo masallaci ya ga annabi yana zaune a masallacin kuma ba faɗa mana wani lokaci ya zo ba da ya zo sai ya zauna a cikin group din da annabi yake zaune sai manzo Allah ya ce ah, to me yasa ka zauna sai ta yi na kana zaune ne mutane ma suna zaune ke yasa ni ma na zauna manzo Allah ah, idan ɗayan ku ya shigo masallaci ya sallan nafila a biyu kafin ya zauna ya za malamai suke cewa tun lokacin da ka shigo masallaci ko lokacin da rana take fitowa ko lokacin da take tsakiya ko lokacin da za ta faɗi wato lokacin da ta yi jau za ta faɗi to idan dai ka shigo masallaci ko a waɗannan lokacai ne to za ka yi sallar nafila a biyu a matsayin tahiyatul masjid kuma waɗanda ka gansu a zaune kin sun yi ne ko ba su yi ba ba ruwanka kai hukuncin ka daban tun da yanzu ka shigo saboda haka sunna ce mai karfi amma mutumin da bai yi ba ya zauna wannan ba a cewa ya aikata haramu. kuma ba za a tsangwame shi ba sai dai ya bar aikin lada mai yawa domin waɗansu idan ka shigo masallaci ba kai wannan su masjid ba shikenan sai wani ya rinka maka ganin haka haka alhali kuma kuskure ne ba daidai ne. Allah ya taimake mu sai darasin mu na 22 za mu tashi daga inda mala yake cewa alhissu alal muhafaza ala salati duha kwadaitarwa a bisa kiyaye sallan walaha san duk wanda ya tashi da kakanninsa ko da iyayensa waɗanda suke masu shekaru ne ko yana mu'amala da tsofi zai ji suna ambaton sallan walaha eh, mutanenmu na nan sun ɗauki sallan walaha da muhimmanci kwarai da gaske to kuwa lalle tana da muhimmancin kamar yadda za mu gani cikin hadisai kuma hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa tara'in dangane da sallan walaha hadisi na farko wanda za mu karanta shine hadisi na 132 a mu'aza annaha sa'alat aisha an karbo wannan hadisi daga mu'aza Allah shi kare yadda da ita ta tambayi na Aisha tana ɗaya daga cikin manya-manyan tawabi'ai ko at-tabi'at ita wannan baiwar Allah da ake kiranta mu'aza mace ce saboda haka ta kwashi ilimi mai yawa a wajen nana Aisha Allah ki kare ta da ita ita ce ma take tambaya cewa ma balul haid taqadi siyama wala taqadi sawm wa menene matsalan bai haila za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba alhali sallah ita fi muhimmanci awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah salatuhu farkon abin da Allah ta'ala zai hisabi wa bawa ranar tashin kiyama sallansa, to kuma mace idan ta yi jinin al'ada kun san ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba haka idan tana cikin jinin biki ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba to me yasa za ta biya azumi wanda ake yi shekara shekara jefi jefi ba za ta biya sallan da ake yi kullum da kullum ba sai na Aisha ta ce a haruriya an kai din nan yar shi'a ce kike wannan tambaya domin saboda dalilin da ya sa ta yi mata wannan tambaya saboda bata dade da dawowa daga harura'a ba harura'a inda aka haifi shi'a da kawarij kenan waɗanda su suna gabatar da hankalinsu akan wato nakali yukaddimun al ala nakal suna gabatar da hankali ne a bisa nafsi su da hankalinsu ya gwada musu to ba ruwansu da wani hadisi ne ko babu ba ruwansu shi yasa sai ta ce a haruriya an ke ma yanzu kin zama yar shi'a ce sai ta ce a ta ce lasu haruriya walakin ni asa ta ce ni jin nan ba haruriya ba ce ni dai ina tambaya ce tambaya ne ke sai na ana aisha ta ce to amsan a zamanin annabi ana mana umarni mu biya azumi ba a mana umarni mu biya sallah wannan shine dalili da kuwa annabi bai ce a biya sallah ba to kaga ba uban wani kuma da zai ce a biya sallah ko akwai ba akwai amma hada an karbo wannan hadisi daga muhada Allah ki kare da ita annaha salat aisha radiyallahu anha ta tambayina na aisha Allah ki kare da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka tambaye annabi a cikin mazaje wa kake so wato a cikin mutane gaba daya a cikin mutane wa kake so tun daga ka ga jama'a ga abun nan sai manzon Allah ya ce Aisha aka ce to mina rijali fa yace abuha mahaifinta ya sa wannan ma yana daga cikin daraja ta manyan mutane su riga sun shuɗe eh, tilka ummatun kakalan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wala tusaluna na su abil jahim kam kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli salata duha an da mai nana aisha raka nawa annabi ke sallan walha قالت ce arba'a ركعات annabi yana rakawai guda hudu wa yazidu ma sha hmm. sannan kuma yakan ƙara abinda Allah ya hore masa to wannan hadisi guda ɗaya kacal shine wanda wannan malami ya dauko mana kan sallan walaha raka hudu to amma mafi karancin sallan walaha raka biyu ne kamar yadda zamu gani a hadisin karshe raka biyu ne mafi karanci ko hadisi na gaba raka biyu shine mafi karanci sai raka hudu sannan kana iya yin shida kamar yadda ya zo a ruwayan Jabir dan Abdullah sannan kana iya yin tafa kamar yadda ya zo a ruwayan ummu hane radiyallahu anha to wasu malamai suna tsayawa akan cewa sallan wala haraka a takwas waɗansu kuma sukan kara saboda hadisin abdullahi dan umar wanda za mu same shi shi nan gaba suna ganin sallan walaha mafi yawa raka a goma sha biyu ne kamar yadda wani hadisi ke guda amma ala yi hal idan mutum ya ɗauki guda biyu yana yi alhamdulillah idan ya ɗauki hudu yana yi saboda hadisin nana Aisha cewa walillahi alhamd idan ya dauke raka'a shida yana yi saboda hadisin Jabir dan Abdullah walillahi alhamd wal minna idan ya dauki takwas yana yi saboda hadisin nana Ummu Hale da ran da aka yi fatu Makka maza Allah ya je gidanta tunda ya ruwarsa sace, Ummu Hale ya ruwarsa sace. domin da Ummu Hale da Ali bin Abi Talib suna matsayin kuwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ya zama zala da ya je sai ya je gidanta a makka wasu malamai suka ce ya je gidanta ma bai same ta ba gida amma tare da diyarsa na aisha ai na eh, fatima sai ta kare shi ya yi wanka lokacin da ya yi wannan wanka sai ga umu hani ta shigo nan da ta tambaya ina manzo Allah aka ce ai yana gidanki ita kuma ta je tana neman sa a wani waje ya za maza maza ta shigo ta samu na na fatima ya yi sutura wa mazan Allah yana wanka ya za malamai suka ce babu laifi idan muharramiyar ka ce tana iya kare ka amma kusan irin kariyar ba za ta ɗauki sun ne tana yi kuma tana leƙa ka kana tsugune ba ina ba ta gani eh, kuma shi yasa ake son idan mutum zai wanka ya dan sa ya dan daure musamman a wajen da yake ba ba bane ka yi wanka ko da gajeren wando ko kuma da wani dan zani wanda za ka ɗaure. kaga ko da wani bisa kuskure ya yi koma koya ne to ba zai ganka tsirara ba musamman ma irin gine-ginen banɗaki namu na da ko na iyayenmu na da wanda kawai kowa zurmuwa zai yi da wuya ka ga alama ta waje to tana shigowa da ta samu manzo Allah yana wannan wanka yake nan sai ta yi shiru ba ta ce komai ba manzo Allah yana gama wanka sai ya sallar nafila raka ɗaya har takwas idan yayi biyu yayi sallama in yayi biyu yayi sallama in yayi biyu yayi sallama Wani abin ya faru ne da hannu yana idan da sallah sai ta ce ya rasulallah akwai waɗansu mutane guda biyu a wata ruwaya akwai wani mutum guda amma mutane guda biyu ne wanda tarihi ya tabbatar cewa umma hani ta yi musu katanga bi ma'ana akwai mutane guda biyu wanda suka zo suka fake a wajena ni kuma na ba su mafaka amma dan alibi ne a fi Talib ya ce ba za a ba su mafaka ba saboda haka ya tsaya yana jiran waɗannan mutane ya ji ka amince da wannan mafaka ne ko baka amince ba idan baka amince da wannan mafaka ba to zai kashe su inda dama manzo Allah ya ambaci sunayen waɗansu mutane ya ce a kashe su aka zo aka ce ibnu kafal muta'alliqun bi asarin qaba fa qala uktuluhu aka ce akwai ɗaya daga cikin su ya je ya rungumi dakin kaba manzo Allah ya ce a kashe shi ko ya rungumi dakin kaba saboda bala'in sa yayi yawa to ga waɗannan mutane ya za a yi shine manzo Allah ya ce kad ajarna man ajarti ya umma hali wanda kika ba su kariya mun ba su kariya yake ummu hali kenan gina ta je ta faɗa wa dan uwansa wa dan uwanta cewa lallai manzo Allah ya bada wannan kariya nan sai gale su to wannan hadisi mahallu shahid namu shine manzo Allah ya yi sallan wala haraka a takwa wasu malamai kuma suka ce a'a wannan raka'a takwas inda annabi ya yi tun a cikin tarihinsa gaba ɗaya tun da aka ba shi annabci har ya zuwa ranar ba taɓa samun ya yi waɗannan rakoyi guda takwas ba sai a wannan rana suka ce saboda haka waɗannan rakoyi guda takwas yana gwada rako'o'i ne na fatko makka ya gwada farin ciki ne da godiya wa Allah subhanahu wata'ala saboda ya ci birnin makka duk da kasancewa da hantsi ya yi wannan ba yana gwada sallan walhaba to amma dai jumhurul ulama sun tafi akan cewa wannan yana gudun sallan walhali idan mutum ya raka a takwas to alhamdulillah saboda wannan hadisi na nana ummu hane radiyallahu anha sai hadisi na 133 ana abi zarrin an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala an karbo hadisi daga Abu Zarri al-Ghifari Allah shi kare yarda da shi kabilan ainihin Bani Gifar wanda maza Allah ya ce gifar gafar Allah laha hmm. ya ce wannan kabila Allah ya gafarta musu domin sunansu gifar sunansu gifar din nan ya zama kwatankwaci ne da ainihin kalman gafara ya zama maza Allah ya ce gifar gafar Allah laha wato gifar Allah ta'ala ya gafarta musu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu aka zama mutane da dama wanda suka zo suka bi addinin Allah عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال maza Allah ya yake yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqa lalle sadaka takan zamo dole haka malamai suke fasarawa sadaka takan zamo dole akan gaban kowane ɗaya daga cikin ku a kowane wayewan gari kowane garin Allah ya waye akwai sadaka akan kowace gaba daga cikin gaɓuɓɓanka ya kai dan adam shine yusbihu ala kulli sulama yusbihu ala yana gwada ya dullu alal wujo yana gwada wajibci kulli sulama min ahlikum kowace gaba sulama ana nufin gaba gaba da karama da babba dan adam yana da gabubba guda nawa eh 360 wannan shine abin da nasin hadisi ya tabbatar ya zama wani likita bai sani ba ko yana tarar da hadisi to hadisi ya riga ya ambata kuma ba likitan da zai zo ko wani babansa da zai zo ya ce ba haka ba ne ba zai yi ba tunda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ko anil hawa in huwa illa wahyu yuha tunda wahayi yake magana Allah da ya halitta shi ne ya sanar da shi cewa gabuban nan adam 360 ne in dai cikakkiyar halitta ce kuma haka ba bala ko to amma ai sata suka yi eh. sata suka yi za akwai wani yana ba labarin wani babban malami yana faɗan cewa wasu mutanen arifi a saudi arabia suna daga cikin mutanen da allah ya ba su wadata sun waye suna tafiye-tafiye a wurare daban-daban to wani ya ce ya karanta shi ba musulmi ba ne ya bincika cikin littafan kuma suna faɗin ɗari uku da sittin waɗansu kuma su ce ɗari hudu da kaza wasu kuma su rage ana ta yin haka to sai aboki da wani musulmi kuma malami shine yake masa wannan tambaya ya ce, eh lallai akwai hadisin da ya tabbatar ba ma hadisi ɗaya ba sun tabbatar da cewa gabubban ɗan adam 360 ne ya ce a ah, to da 360 ya yadda da wannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ma shi wannan har ne ya karbi addinin Allah eh domin saboda abin akwai abin da yake na ilimi wannan wanda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya faɗa babu canzawa amma akwai abin da Allah ya kyale mana mu bi cikin mu ya gwada mana da waɗansu abubuwa sai an je lahira Allah ta'ala ya tabbatar da cewa to shi kenan za a yi rayuwa a duniyan wata ko ba za a yi rayuwa ba eh ba zai ana ta wannan argument din amma dai a yanzu tsarin da aka yi ka rayuwa a duniyan wata wato akwai didali tunda babu filin noma ka ko duk inda aka ce za ka je babu abinci tashin hankali ne ko babu ruwan da za ka sha Zana ne za ka iya yin sati ɗaya baka sha ruwa ba eh mai yiwa a same ka da hankalinka amma sati biyu zai yi wahala a ce baka sha ruwa ba a same ka da hankalinka baka ci komai ba baka sha ruwa ba sati biyu a same ka da hankalinka zai yi wahala kuma malamai masu nazari irin na wannan likitanci sun tabbatar da cewa inda ya kai sati biyu aka same ka to ko da ka farfado da wuya hankalinka ya zama sai tunda mutum zai iya shan ruwa ya sati daya mutum zai iya shan ruwa ya wata guda ma ba tare da ya ci komai ba ya ta fama haka amma shi din ma da illa irin nasa tunda Allah ya ce waje Allah min alma'i kullu shay'in hayyin to akwai tsari da zaka yi sulama ana nufin gaba to kowane dan adam yana da gaba guda 100 gaba guda 360 kaga wannan ya gwada a kowace rana akwai sadaka akan kowace gaba kenan guda ɗaya daga cikin waɗannan ɗari uku da sittin wajibi ne kowace rana kowane musulmi ya yi sadaka sau ɗari uku da sittin kana yi to me yawa baka san wannan hadisi ba ne ko kuwa ka sani ka rasa yadda ka aiwatar da wannan hadisi to bari mu gani addinin musulunci akwai sauki inna dina yusrun wala yushadda ahadun hadha dina illa galaba wani addini sauƙi yake da shi duk wanda ya tsananta to shi zai rinjaye ba zai kai labari ba abinda annabi ya zayyana kenan yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaka yana wayewan gari a bisa kowace gaba daga cikin gaboban ɗayan ku dole ne yayi sadaka wa kullu tasbihatin sadaka, idan mutum yace subhanallahi yayi sadaka kuma yanzu ni da nace subhanallah ai ba za ka zo ka ce wata gaba ce bakina ne kawai ya faɗa ba idan na ce subhanallah to duk gabubban nan guda 360 da suka faɗa shike nan ka soke wannan nauyi ya sa wa hanyoyin aljanna wato masu sauki ne kwarai da maza Allah ya ce kullu ummati Aljanna ta illa man aba kila wa man aba ya rasulullah qala man afa'ani dakhala aljanna wa man ne faqad aba wa kullu tahmidatin sadaqa kuma kowane tahmidi ma sadaka ne ka ce alhamdulillah kawai wancan subhanallah wannan alhamdulillah wa kullu tahlilatin sadaqa kuma kowace hailala sadaka ce ka ce la ilaha illallah hailala ba ma sai ka tsara ba wa kullu takbiratin sadaqa kowace kabbara sadaka ce ka ce Allahu akbar wa amrun bil ma'ruf sadaqa umunni da kyakkyawan aiki sadaka ne eh ka aikata abu kaza ko kai abu kaza wannan zaka yi umanni wa yaro ne ko zaka ba da shawara wa babba wannan umunni da abu mai kyau sadaka ne kuma kaga yin zaka yi umanni da man da bakin ka zaka yi ko kai ishara to ishara nan da kai ya wakilci sauran gabubban gaba ɗaya kai ishara da yatsa amma yatsan tana wakiltar dukkan gabubban nan guda 360 wa hayun anil munkari sadaka hani gabarin mummunan abu ko barna ma sadaka ne kaga yara suna faɗa kai ku bari ka wuce abin ka. to wannan ma Allah ta'ala zai baka lada ka yi sadaka kuma na biyu shine ka sauke nauyin farlancin da aka farlanta maka to sai dai ga babban magana wa yujzi'u an zalika rakatani yarka'uhuma min ad-duha wa za Allah ya ce abinda zai wadatar gabarin waɗannan gaba ɗaya. shine da walaha ko da hantsi kai sallar nafila raka a biyu shike ya za malamai da dama suka ce kowane guda ɗaya mutum zai iya aikatawa amma idan ka haɗa duka to alhamdulillah sai dai abin da ya fi kwanciyar hankali shine kai waɗannan raka'o'i guda biyu domin a cikin raka'o'i din akwai ta Halili, akwai ta Hamidi, akwai tasbihi akwai takbiri akwai amrun bi ma'aru sannan akwai na anil munkar duk waɗannan abubuwa waɗannan rakoyi guda biyu sun haɗa wani hadisi imam bukhari da imam abu daud da surwaito hadisin bayan imam muslim rahimahumullahu fara kauta ala. to kaga wani hadisi ya daɗa jaddada mana cewa sallan walaha tana da muhimmanci shi yasa malamai suka ce sallan walaha sunna ce muakkada akwai masu cewa mustahabi amma kun san dalilin da yasa suka ce mustahabi ya ce sallan walaha menene dalilin eh don akwai wani su ruwayoyi da suka yi bayanin cewa nabi baya sallan walaha to gashi yanzu kuma muna ta karantawa annabi yana sallan walaha ya eh, ingantattun ruwayoyin da suka ce annabi baya sallan walaha amma malamai suka ce abinda ke nufi shine manzo Allah ba wai ya dauki sallan walaha kowace rana yana yi ba shi yasa da yawa suke ganin cewa sallan walaha musahabi ne Karin ɗayi yi jefi jefi amma annabi lam yuwazif alaiha ya nace yana yi matsala bai haka ba to haka ce to ta bangaren annabi kenan mu kuma fa akwai abubuwan da manzo Allah bai nace yana yi ba amma ya faɗi muhimmancin su tunda wannan hadisi ya ce kowane garin Allah ya waye wajibi ne kowace gaba ta yi sadaka sai ya ambaci bangarorin sadakokin sannan a garke sai ya ce wayo dubu an zali karkata ne yarka uhuma mina duha sai yana yi yiwuwa wani ya ce to shi kowace rana zai sallan wala haraka a biyu sai idan mutum ya yi haka bai laifi ba ya sa ni ma na fi goyon bayan cewa sallan wala ha suna ce mu akada Allah ya samu ci na tsarin bayani ana bin darda an karbo hadisi daga Abu Darda Allah shi kare yadda da kala yace autani habibi bi salatu masoyina ya mini wasiya da abubuwa guda uku wane ne masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lan ada'a hunna ma ishtu yace ba zan taba barin su ba mutukan ina da rai kowace rana sai nayi kokari nayi su tunda yace lan ya gwada ba zan taba bari ba na farko bi siyami salasati ayyamin min kulli shahr annabi ya mini umarni ya mini wasiya don haka ce wasiya umarni wanda yake da muhimmanci ainihin kenan ya mini wasiya da irin kayin azumin kwana uku a cikin kowane wata ko a goman farko in yi ɗaya goman tsakiya in yi biyu ko a yi na biyu goman karshe kuma in yi na uku ko kuma yin a ranar sha uku da sha hudu da sha biyar kamar yadda hadisi ya gwada wato ranakun ayyamul biyu domin azumi a ranar ayyamul biyu yana da muhimmanci sana musamman shi yasa yana iya yiwa wani azumi ya fara da juma'a kai juma'a kai asabar kai lahadi ko kai alhamis kai juma'a kai asabar ko kai asabar kai lahadi kai litinin inda ya faɗa ranar sha uku da sha hudu da sha biyar to kana iya yi hadisin da ya hana yin azumi ranar juma'a ko ranar asabar keɓancewa ake nufi ka keɓance ranar juma'a kawai ka keɓance ranar asabar kawai da yin azumi shine aka hana saboda aka abu darda ya ce annabi ya mun wasiya da yin azumin kwanaki uku a cikin kowane wata kowane wata zan yi kwana uku sun yadda ya ga dama zai yi ko ya ware ko ya haɗe ko ya yi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe duk yadda ya yi almuhim ya yi azumin kwanaki uku wa salata duha sanan annabi ya mini umarni da yi sallan walha wannan ya gwada sallan walha kowace rana kenan kuma bai faɗa masa yawa raka wa'i ba ko yayi biyu ko yayi hudu ko yayi shida ko yayi takwas ya ce wa bi Allah ana ma hatta utira kuma annabi ya ce kada kuskuren yi bacci sai na yi sallan wutiri wannan raka guda ɗaya inna Allah witrun yuhibbul witra Allah wutiri ne yana son wutiri ya sa maza Allah ya ce fa aukiru ya ahlal qur'an ya ce ya kuma abuta qur'ani ku yi kokari ku yi wuturi to kafin na yi bacci annabi ya ce in yi sallan wuturi to malamai suka ce wannan yana da muhimmanci ne ga mutumin da yake kyautata zaton idan ya kwanta ba zai iya tashi ba mutumin da ya kwanta shi mai mai ba zai iya tashi ba sai da asuba me yawa ma sai an shiga sallah duk na sannan ya tashi ya je ban daki ya tsarki ya zo ya alola a gurguje ya zo ya shiga sallah to kaga babu yadda zai samu lokacin da zai sallar mutuni to ire-iren waɗannan mutane ana son su yi wutiri kafin su kwanta bacci amma idan har za ka iya taki kafin alfijir ya fito to ana son ka jinkirta don abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi kenan shi yasa kaga anan yayi wasiya ga wannan cewa ya kokari ya wuce wuturi kafin ya kwanta wasu malamai suka ce saboda yana da bacci mai nauyi don shi an masa wasiya da haka abu huraira ma an masa wasiya da haka sannan abu zarin gibari ma a wani hadisi annabi ya masa wasiya da haka kuma wani abin mamaki wasiyan da manzo Allah ya yi wa abu zarin gibari shine yi wa abu huraira shine kuma ya yi wa ainihin eh, abu darda ya malamai suka ce inna ainal waqi'a la mafhuma laha tun da ne maza Allah ya yi wasiya wa abu hurera kuma ya sake yi wa abu darda kuma ya sake yi wa abu zar algifari kuma duk abu guda ɗaya ne to wannan ya gwada wasiyyar nan ta shafi kowane musulmi kenan idan da da da ke bantu da mutum ɗaya ne to da manzo Allah ba zai sake maimaita ma wani ba kuma idan da wannan wasiya ta ke banta ne da su waɗannan mutane uku to da wani waje kuma manzo Allah ba zai ce ayi sallan walaha ba wani waje ba zai ce ayi azumin kwanaki uku ba wani waje kuma ba zai ce a yi mai a yi ainihin sallan wuturi ba to wannan ya gwada ya shafi kowane musulmi duk mutumin da baccinsa yana da nauyi to ya yi wuturinsa kafin sallan asuba wato kafin alfitir ya fito sa'annan kuma duk mutumin da ya samu hali ya yi azumin kwanaki uku a cikin kowane wata sa'annan kuma mutum ya yi kokari ya rinka yin sallan walaha saboda muhimmancin da ke cikin sallan walaha Allah ya samu dace wani hadisi imamul bukhari da imamul nasa'i sun ruwaito imam abu dawud da imam nasa'i da imam tirmidhi sun ruwaito sai dai mala yace wa mithluhu an abi huraira akwai kwatankwacin irin wannan hadisi na wasiya wato a wajen arwayan abu huraira wannan imam al-bukhari da imam an-nasa'i suka ruwaito kamar yadda imam abu darda wato abu darda sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma manzo Allah ya masa wannan wasiya to sallan alaha kenan da sauran abubuwan da suka biyo bayan ta sai babin mu na gaba ragibatul fajri sallar fajri sallar fajri raka nawa ne raka biyu eh mutum zai iya karawa saboda me salatul laili masna masna a ya eh sallar rakatayil fajiri ba zan iya karawa ba to shi ne eh wa yake za a iya kare ba za a iya karawa ba to ina son a kawo mun dalili kai tsaye cewa ba za a iya karawa ba haka ta zo malam to ya ce rakatai ne ya ce kai ni ko kai. rakatai ركعتي الفجر fajr ko ركعتين ne don kun ce raka'atay ne kuma kun yi bulanda da larabci raka'atay al aka ce ko kuma kun ce ne kun ga kenan daga nan ma kun bismillah eh a fahimtar ka tun da raka biyu ne ba ƙari nan. Eh? eh dama yi idafa ne ke sa ka share nunun din ainihin raka'atai ne ko raka'atani eh tal fajiri raka'atani ne sai aka ce tal fajiri a cikin larabci idan za ka jingina wani abu zuwa ga wani abu to dole akwai harafin da za ka share eh wajen subordination saboda haka dole sai an share shi ne mudafu mudafu ne da wani waye bari mu gani a cikin hadisin ga hadisi na farko an ibi na umar an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da rufi anna hafsa ummul mu'minina akbaratu nana hafsa ta baki labari sahabi ne ya karbo hadisi daga wajen sahabiya kuma dai daga cikin ummul mu'minina kaga wannan hadisi yana da karfi sahabi ya karbo hadisi wajen sahabiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza sakata almu'adhdhin nana ummu hafsa wato yarsa kenan Allah ki kare yadda da ta ce maza ya kasance idan mai kiran sallah yayi shiru min al li subhi kiran sallan asuba wa bada asubuhu kuma gari ya fara dan wayewa raka'a raka'atai ne kafifatai maza Allah yana yi rakoyi guda biyu a takaice kafifatai ne masu sauki ya za ka ce duk cikin sallolin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sallan da yake sassauta ta kaman wannan a wata ruwa ya tana na Aisha har ta ce a ah, shin annabi yana karanta fatiha ma kuwa ciki to fa saboda wannan magana da nana aisha ta faɗa matarsa sai wasu malamai suka ce ai sallah raka ta fajr babu fatiha suka ce babu fatiha eh kuma suka ce sallar raka'atul fajr tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ta fi sallan asuba ta fi sallan walaha muhimmanci ta fi sallan walaha muhimmanci saboda me saboda matan annabi daban-daban sun faɗi yadda manzon Allah ya kira kafin fajiri, kuma suka kara da cewa kafin alfajir ba a yi ta sai alfajir ya fito shi yasa mu ake kiranta kafin alfajir kuma suka jaddada suka ce idan alfijir ya fito annabi raka'a biyu yake yi kacal baya ragewa baya karawa wanda ya kara ya zama wadan bid'a wanda ya rage kuma ya san an tawaye dama haka yadda annabi yake yi haka zaka yi in ba za ka yi ba ka bari kawai in babu maganan ka rage don kai raka a ɗaya to kai wuturi kuma la ne fi laila ya za ka yi kai wuturi guda biyu a cikin dare guda ba wa wuturi biyu a cikin dare guda wadda yake hadisi akwai maganganu a kai waɗansu malamai suka ce in kai ɗaya a can ka je kai ɗaya a can kai kana gadaran kai wuturi biyu ne to Allah zai haɗa maka karfi da yaki in ya karɓa sai a haɗa maka waje guda in ba a karɓa ba kuma duk a yi watsi da su Allah ya kyauta saboda haka tsarin bayani shine duk waɗanda suka ce saboda annabi yana raka a guda biyu masu sauƙi ƙwarai da gaske saka ta alfajiri suka ce ba sai an karanta fatiha ba wannan kuskure don sai mu ɗauko hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah saboda haka dole ya karanta fatiha amma idan ka karanta fatiha kawai babu sura ba ka ce da fajin ta yi ba dole ne karanta sura ba amma abin da aka samu annabi kan tsora da wani abu ba wai fatiha zalla kawai yake karanta ba sai dai kawai yakan yi ne sabanin yadda ya saba tsawaita sallolinsa da dare wannan hadisi da muka karanta eh, cewa wa bada asubuhu raka rakataini khafifataini qabla an tuqama sala kafin a sayar da sallah annabi yana yi a gida ne dalilin da yasa malamai da yawa suka ce rakataini fajr a gida ke idan ka je an tada ikama kike nan sai ka fito ka shiga sallah amma kuma idan ka zo kafin a yi sallan asuba din wato kafin a tada kama, to wannan in ka yi rakataini fajr a gida sai kai tahiyatul masjid kuma abin da ya kamata ke. domin mutum ba zai bar gidansa fanko babu komai ba ka yi raka a tayil fajirin ka a gida kamar yadda annabi yake yi idan ka zo masallaci ka yi tahiyatul masjid ka zauna ka yi karatun alkur'ani ko ka yi ta tasbihi kafin kuma liman ya zo a tada sallah amma ba laifi ba ne in baka da wajen sallah a gidanka ko kuma kai baka gamsu da gidanka ba shikenan ka zo masallaci ka yi raka a tayil fajirin amma kuma ba abu ne wanda ake so ba domin annabi ya ce ku sanya na filfilinku a gidaje kamar yadda za mu ga ƙarin bayani nan gaba insha Allah ta'ala wani hadisi Imam al Bukhari da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da suratu hadisi sai hadisi na gaba ana Aisha qalat daga nana aika. Allah ki kare yadda da ita kusan wani abu da ake a cikin gida in ba matan annabi ba babu wanda za su karanta da mu wannan yana daga cikin hikima na dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure mata da yawa kenan domin saboda sun karantar da al'umma abubuwa da dama wanda yake a cikin gida ba domin su ba da mun jahilci abubuwa da yawa Na na aisha Allah ki kare yadda da ita tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli rak'atay al-fajr annabi yana rakawoyi guda biyu na al-fajr din nan idza sami al-adhan idan ya ji kiran sallah da mai idan ya ji kiran sallah kaga tabbas al-fajr ya fito kenan tunda yana cikin gida annabi ba shi da kansa yake fitowa ya ga alfidir ya fito ya ce mai kiran sallah ya kiran sallah ba a'a su wanda ka nada ki ladan to dama ba za ku nada ladan jahilin da bai san alfidir ba sai idan ya san alfidir san sannan ake nada shi kuma ladan amintacce ne kana jin ladan yayi kiran sallah to tabbas alfidir ya fito saboda haka annabi idan ya ji ladan yayi kiran sallah ya ji an yi kiran sallah to sannan sai ya tashi ya ka raka'a alfajiri wa yukaffifuhuma hmm. kuma annabi yana takaita su yana yin sako-sako da su domin baya tsawaitawa kuma wani abin mamaki idan ya yi su yakan kishin gida da bangaren dama ya sa ma ko da dakin ka zaka ka nemi abin nan sosai ka nemi wajen sallah wanda ke za ka dinga kishin gida ta bangaren dama shi ne abin da annabi ya yi hmm, in ka kishin gida ta bangaren hagun kuma wannan ka je lahirin ka yi bayani hmm. eh, tunda yanzu ba za a iya ce maka ka yi hakan ba tunda akwai yadda mutum zai iya tsarawa a cikin ɗakinsa yadda zai samu inda zai rinka kishin gida ta bangaren dama amma me yasa annabi yake kishin gida idan ya yarka ta gudu kuma me yasa yake takaita raka ta gudu saboda ya dan tsara sallolin dare yakan tsawaita raka da yakan karanta ayoyi kaman guda hamsin ko ɗari eh. ayoyi hamsin ko ɗari ya zama lokacin da ya fara yin sallah a zaune to idan ya zauna ya karanta ayoyi masu yawa in ya rage kaman guda talatin ko arba'in sai ya miƙe yi su a tsaye lokacin shekaru sun masa yawa sannan sai ya ruku'a to idan ya kammala sallolin dare to ya kan ɗan kuta lokacin da aka yi raka ta alfajiri aka yi alfajiri ya fito aka yi kiran sallah ya yi raka ta alfajiri sai ya takaita su domin ya ɗan sarara tunda idan aka zo sallan asuba ya kan ɗan tsawaita yakan karanta ayoyi masu yawa rakawoyi guda biyu ne amma ka duba sai ga ta wanda ake a cikin sallan asuba kusan ya fi mana salloli mai masu rakawoyi hurhudu to wannan shine hikima tunda ya gaji ya yi ainihin sai ne, dare to shine ke ɗan gida ya huta kuma ba tare da ya yi bacci ba baya bacci don kada ka gaji kuma idan ka kishin gida shi kenan bacci kuma ya dauke ka a eh, yan kasan bacci zai dauke ka to sai ka zauna diris ba tare da ka kishin gida ba wannan hadisi imamun nasa'i ya ruwaito bayan imam muslim sai hadisi na gaba wa anha har ila yau daga nana aisha Allah ki kara yadda da ita an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala lalle annabi ya ce raka'atul fajr to kun ga nan kuma sai zo raka'atul fajr raka'atani sai aka dauke nunun din raka'atul fajr rakawoyi guda biyu na alfijir maza Allah ya ce khairun min duniya wa ma fiha ƙwarai kuwa ya fi duniya da abin da ke ciki fi duniya da abin da ke cikin ta saboda ka idan ka rasa waɗannan rakoyi guda biyu yi hasara Allah ya tsare mu idan mutum ya yi sallah su ba zai iya yi lokaci ya kure san fa saboda waɗannan hadisin da muka gabatar shi yasa waɗansu malaman fiqh suke da fahimtar cewa in ka zo ka samu an shiga sallan asuba ba kai raka atil fajr ba suka ce ka koma baya ko ka tsaya a waje kai saboda raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha eh to amma kuma malamai sun ga kuskuren haka sun ce ba daidai bane dalili kuwa saboda a zamanin annabi an taɓa samun mutumin da bai raka a fajiri, alfajiri ba zai zama a shiga sallah kawai yana zuwa sai shiga sallah ana idar da sallah sai ya tashi sai ya raka a ta alfajiri sa wajen annabi yana waiwayawa sai ya gaishe ya ce ah. wannan kuma wace sallah ce sallan asuban ne raka'a hudu sai ce a'a na zo na samu wanke ka sallah ne bai yi raka'a ta fajr ba shine na shiga wannan sallah sai da aka idar da sallan sannan na tashi na yi raka'a ta fajr shi raka'an da na yi yanzu ko rakawoyin da na yi yanzu raka'a ta fajr ne sai maza Allah ya shiru shirun da annabi ya yi yana gwada cewa abin da ya daidai ne yasa malamai suka ce idan kama karatun da tana da muhimmanci to ana idar da sallah ba ko da baka yi subhanallahi walhamdulillahi ko menene ba sai ka tashi kai rakatul fajr ka idan kai sannan kuma sai kai askar din da ake bayan an yi sallan asuba ina ba ta an gaji Allah ta'ala ya ce mu sai hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu an an karbo hadisi daga abu hurairah Allah Ki kare yadda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر maza Allah ya karanta a cikin rakatai alfajiri to kaga wanda yake maka rakatai alfajiri fatiha ake yi babu sura to ga wannan hadisi ya gwada cewa a'a amma dai an ce kana iya yin fatiha babu sura amma fatiha ake yi babu sura ko ma a ce kwata-kwata ba a yin ba a karatun fatiha balle ma sura wannan kuskure ne abu huraira ya ce manzo Allah ya karanta a cikin raka ta alfajir raka ta farko qul ya ayyuhal kafirun raka ta biyu wa qul huwallahu ahad abinda annabi ya karanta kenan to wannan ruwaya ta abu huraira kenan amma kuma a ruwaya ta abdullahi dan abba Allah shi kare dare yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta a cikin sallar raka ta alfajir raka ta farko ya karanta ayan cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna bi rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun araka ta farko abin da ya karanta kina yana karanta wannan sai ruku sannan da ya taki araka ta wannan fa ya ji da kullun sa ne saboda da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas yara kanana ne sukan kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin ɗaki guda shi wancan yana kwana tare da ummansa shi kuma wannan yana kwana tare da wa tare da yarsa nana hafsa saboda yara kanana ne lokaci saboda haka abinda Abdullahi dan Abbas yake faɗi ya ji ne da kunnensa Abu Hurairah kuma faɗa masa kai cewa annabi yana karantawa kuma ya halatta malamai suka ce ya halatta sahabi idan ya ji hadisi daga wajen sahabi to idan ya zo yana iya tsallake sahabi na gaba da shi ya ce annabi ya kasance yana kaza ko annabi ya ce kaza saboda kullum sahaba hudu dukkan sahabbai adilai ne to ruwayan abdullahi dan abbas a raka'a ta farko yana karanta fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina cikin suratul baqara sa'annan a raka'a ta biyu kuma yana karanta فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وترانكم سيجاء النبي أكرم تقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون saboda haka idan mutum ya duba zai ga waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratul ala imran amma wancan araka ta farko ayan a cikin suratul baqara take to ko dai ka karanta araka ta farko ka karanta ayan suratul baqara ko ka karanta qul ya ayyuhal kafir a ta biyu a sallar raka'a ta alfajiri ko ka karanta kul huwallahu ahad ko ka karanta falamma ahasa isa min humul kufur ko kuma ka karanta kul ya ahlal kitabi ta'alu to amma idan ka canza da waɗansu surori ko waɗansu ayoyi ba ka yi laifi ba sai dai ga abin da aka samu annabi yana yawan karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi da makaranta na abu huraira imamun nasa'i da imam abu dauda da ibn Majah bayan imam muslim suka ruwaito to sai hadisi na gaba wanda ya kamata ya zama babinsa daban ne domin yana magana ne akan wani abu daban mun gama magana dangane da raka'atayil fajiri raka'atai alfajr suna ce mai karfi ta ma fi sallan walaha muhimmanci sai dai da ita da sallan wuturi wace ce gaba sallan wuturi saboda ne saboda Allah ne subhanahu ta'ala ya ce a yi sallan wuturi ya ce ya ahalal qur'an aukiru a cikin wata sura kenan Thank you. eh da wannan logical abun nan kenan eh kace mene to kai ma logical abin nan dalili akwai wani wannan fassarar da ko za akwai dalilai masu yawa akan kowace sallah dalilan ake tara na aha wanda baya wuturi baya tare da laisa binna baya tare da mun ji annabi da ya tafi millati na kenan wanda baya sallan mutuli shi ba musulmi bane magana kenan ko <laughs> ko akwai gyara wajen fasara to gaskiya malamai sun tattauna kwarai da gaske abinda suka ce lalle sallan mutirin nan da kake gani raka'a ɗayan nan to fa ta yi kau wa sallolin da suke ba na farillai ba gaskiya in wuturi ne aka samu annabi ko yaushe ko a ina ne yanayi. wannan raka a ɗaya tak yasa suke ajiye ta kan gaba sauran ainihin salloli kuma su biyo bayan na filfili wallahu alam to wani hadisi da za mu karanta na ɗari da da tara an ummi habiba an karɓo ne daga nana ummi habiba Allah ki kare dare ka قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي النبي ناتيوا من صلى سنتي عشر ركعة في يوم وليلة duk wanda ya raka wani goma sha biyu a cikin dare da wuni awa nawa kenan awa ashirin da hudu duk wanda ya sallan nafila a raka wani goma sha biyu a cikin awa da yaumin Allah zai gina masa gida don karere a cikin gidan aljanna eh qalat ummu habiba sai nana ummu habiba Allah shi kare da ita ita ma matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ce fama ta rabtu ma taraktuhunna tace wallahi waɗannan rakoyi guda goma sha biyu ce ban taba barin su ba منذ سمعتهن من رسول الله rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. tace tun da naji annabi ya faɗe su ba taba bari ba wani hadisi imamun nasa'i da abu dauda da imamu tirmidhi da imamu ibn majah suka rawaito da kawai goma sha biyu to ya ake a kawai goma sha biyu a dare da wuni amma na ga wani hadisi nan bari mu karanta wani hadisi ruwayin imamu bukhari da imamu muslim eh وحدثني زهير bin harb wa الله bin سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الظهر سجدتين ya ce kafin sallan azahar na taɓa yin sallan nafila tare da annabi mun yi raka'a biyu wa ba'daha sajdatayn bayan azhar muka yi raka'a biyu wa ba'da al-maghrib sajdatayn bayan magriba muka yi raka'a biyu wa ba'da al-isha sajdatayn bayan isha'i muka yi raka'a biyu guda nawa kenan an samu takwas wa ba'da al-juma'a sajdatayn yace bayan sallan juma'a sai muka yi raka'a biyu nawa kenan an samu goma Ya ce fa ammal maghrib wal isha wal juma'a fa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi baiti sai ya tsaya Ya ce amma da sallan magriba da sallan isha'i da sallan juma'a Ya ce waɗannan nafilfili guda biyu da muka yi mun yi da annabi ne a gida a gidansa ba a masallaci ba to da an ce kawai goma sha biyu ne ina na sha biyu ne wasu malamai suka ce raka ta fajiri ita ce ta cikon kwai biyu to amma idan ka duba ai juma'a ba kowace rana ke yi ba juma'a ba kowace rana ke yi ba kuma idan bayan juma'a an yi biyu to kafin juma'a ba ko ɗaya ba kenan shine malamai suka ce wannan hadisi bai fito mana da al'amarin a fili ba ya kamata mu kara yin bincike sama da bincike ya gwada sai aka samu ruwaya ta nana aisha Allah ki kare ta da ita tace annabi yakan yi sallan nafila raka'a hudu kafin sallan azhar yakan yi hudu bayan sallan azhar yakan yi biyu bayan magariba yakan yi biyu bayan isha'i sa'annan can cikin dare kuma yakan tashi sai yayi tara to idan ka tattara waɗannan zai ka samu kuma ya fi sha biyu ina ba ta gani to a ruwayan wato abdullahi bin ambata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gwada masa yayi sallolin Ya yi sallolin nafilfili biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar biyu kafin magariba biyu bayan magariba biyu kafin isha'i ko biyu bayan isha'i to cikin dare idan ya tashi yayi abin da ya sawwaka nan ma an ka hada ya wuce shafi to mutumin da zai zo ya yi raka'a ta alfajiri bayan alfajiri ya fito da hantsi ya yi sallan walaha ba sarakoyi nawa zai wallahu alam kafin azhar yayi nafila bayan azhar yayi nafila kafin la'asar yayi nafila kafin magariba yayi nafila bayan magariba yayi nafila kafin isha yayi nafila bayan eh, bayan isha yayi nafila can cikin dare ya tage ya salloli nafil fili sun yutiru bi wahida sa'annan yayi wutiri da guda ɗaya in ka tattara sai ga sallolin za su yi yawa sai malamai suka ce rakawai goma sha biyu nan ana nufin mafi karanci kenan in dai har yana son wannan dan kararren gida to mafi karanci kenan amma kuma wa yazidu ma sha Allah an yazida mutum yana iya kara abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so sauke masa ya kara sai dai akwai sallolin da ba a son mutum ya rinka tsallake su kun ga ba mu ambaci sallah bayan la'asar ba saboda an hana sai dai idan mutum ya saba yin wata sallah ya saba yin ta kafin la'asar bai samu daman yi ba to yana iya biyan ta bayan la'asar bayan asuba ba mu ambaci sallar nafila ba sai dai an samu matsala kamar yadda aka taba samun matsala da mai raka ta yi to a cikin 24 hours da abin da ake bukata shine alal akal kai sallar nafila a goma sha biyu to duk wanda yi wannan banallahu lahu bai fil janna Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna Allah ya samu dace sai hadisi na 140 an Aisha qalat an karbo hadisi daga nana Aisha Allah shi kare yadda da ita qalat tace lamma badana ko lamma baduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lokacin da jikin annabi yayi nauyi annabi ya saba yana yin na nafil da yawa shi yasa kun san ni ba da fahimtar cewa sallan ashin raka'a goma sha ɗaya ne kacal ni ba da fahimtar wannan kwarai kuwa salatun laili masna masna duk masallaci yadda suka yanke shi ke idan kun yanke za ku yi goma sha uku shi kenan kun yanke za ku yi goma sha bakwai shi kenan in ma talatin da tara za ku yi ku yi salatun laili masna masna domin musamman sallolin da ake yi a cikin watan ramadana wani watan ramadana ne aikin gibadansa lokacin ibadansa kenan bayan watan ramadana zai yi wahala ya samu kuzarin da zai yi waɗannan salloli kuma yana daga cikin hikimar musulunci dalilin da ya sa aka ce sallan ashen a rinka haɗuwa a yi ta a masallaci a haɗu a yi a masallaci kada a wabantar da masallaci don saboda mutane su rinka samun kuzari wannan ba riya ba ne sai dai yanka mai da abin ya zama wajiya kuma idan ka dubi sallolin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka samu cikin dare wani lokaci za a ce maka yayi kaza wani lokaci a ce maka kaza wani lokaci a ce maka kaza amma lokacin da shekaru suka yi masa yawa shine wasu malamai suke da fahimtar manzo Allah sai ya rage ya tsaya a raka'a goma sha ɗaya goma sha ɗaya da yaushe yake yi wato yana yin goma sha ɗaya da daddare kenan to amma banda wanda yake bayan isha'i kenan kuma akwai wata ruwaya ma fita nana aisha maza Allah ya tashi cikin dare ya kan bude sallolinsa da rakoyi guda biyu ne masu sauki wannan ba sa cikin lissafi kuma abin da ake so kai ma kai kenan sun ka tashi da abin nan to in ka tashi sai ka fara da guda biyu masu sauki fatiha da kulhuwa fatiha da kulhuwa misali to lokacin da ka zo kuma za ka yi na gaba to in ka karanta fatiha sai ka dauko bakar ka sauke a raka ta farko raka ta biyu ka dauko Allah imran ka sauke ko ba ka ba to ta hadidi ka dage ka matsa ka ce a tsaya a rakawai goma sha ɗaya to sauran da annabi ya yi sha biyar sha uku yaya za ka yi da su dole sai ka yi tawi ina fata an gani to amma wannan hadisi na nana Aisha Allah ki kare da ita tana ba mu labarin lokacin da annabi ya yi nauyi jikinsa ya yi nauyi shekaru sun yi yawa wasa kula. kana aksaru salatihi jalisa mafiya yawan sallan da annabi ke a zaune ke sai dai duk mutumin da ya sallan nafila a zaune za a ba shi rabin ladan wanda ya yi a tsaye amma akwai wani sahabi da annabi ya ganshi yana sallah a zaune sai ya taba shi bayan ya yi da sallah ya masa me yasa kake sallah a zaune ya ce eh ka ce duk wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya yi a tsaye to amma kai na ganka ra'aytuka tusalli jalisa ya ce na ga kai kana yi a zaune ya zana ce to ni bari ni koyi da aikin ka tunda kana yi a zaune ni ma bari ni a zaune sai annabi ya ce a ka tashi kai a kai amma mutum yana da lalura shekaru sun masa yawa kada hajijiya ta dauke shi ta jefar da shi to idan ya kafara Allahu akbar shikenan sai ya yi fatiha sai ya yi surori ko kuma ayoyi masu yawa to lokacin da ya kusan yin ruku kuma sai ya mike kamar yadda annabi shi da kansa ya saba yana yi in ya rage sauran ayoyi talatin ko arba'in lalle talatin ko arba'in ko masu yawa sai ya tashi ya tsaya sai ya karanta su a tsaye sannan sai ya rukuwa to amma daga baya kuma da rakin lafiya ya zo ya shiga to maza Allah idan ya fara sallah a zaune to a zaunin zai karasa kawai idan ya fara a tsaye to a tsayen zai yi sai dai kawai ya kanta kai ne to ni wani abin mamaki abin da ya bin mamaki shine mafiya yawa masallacin larabawa sai ga suna sallah zaune sallar nafila zaune wallahi saboda tsabar sakalci shi ne dalili saboda sakalci da tsabar lalaci za ku yi sallan farilla da shi a fiye amma kawai sai ya Allahu akbar ya yi shi yasa sai ga yaran kanana su ma sai su zauna a zaune su yi sallah wai mutum yana da jiki shi ba zai zauna abin nan ba sai ga ya tsaya ana tahiya ne fa sai ya yi niljau wannan dan wata biyun da na je na yi dinna akwai wani masallaci kusa da mu mafi aiwa wato abinda mutane suka ga dama suke aikatawa kuma yadda mu muke zama mu karantar din da su ba sa yin haka so in liman ya tsawaita musu masu su same shi ce gaskiya ba ka tsawaita ka dinga ta gaidawa eh kuma idan za a yi sallah sai a kashe kan waje wai kada a yi disturbing din waɗanda ba su fito ba kuna zuwa sallah ma wani yana kawai abu da wanda yana ganin ga ku ke sabin musulunta Allah ya kyauta to ya kamata a rinka gyara abubuwa akwai abin da nafsi ya ba da dama a yi to amma sai ka yi taka tsantsan domin saboda kada aikinka ya karantar da mummunan ilimi eh Allah ta'ala ya taimake mu sai hadisi na gaba wa an ha qalat nana aisha tace Allah ki kare yadda da ita إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاتته الصلاة annabi ya saba kowane dare sai yayi sallah an ce ma wannan ƙari ne aka masa farilla ne wa min al-layli fa tahajjat bihi nabilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda to wata rana manzo Allah yakan wayi gari ba tare da yayi sallan ba baya samun damun yin sallolin nafilfili min wajihin saboda rashin lafiya aw gairi ko wani dalili na gajiya to sallah minan nahari sun ta ashar raka da rana sai ya wani goma sha biyu to wala hal ne ke yin sha biyu mm-hmm. malamai suka ce a'a wannan na filfilin da za ka yi kafin azahar ko bayan azahar da kafin asar, waɗannan su ne ake magana mai yiwa kuma sai ka haɗa da wanda za ka yi shi da hannu in ka samu goma sha biyu shi kenan wato abin da ake so mu gane a nan shine duk mutumin da ya saba tashi da daddare na waɗansu sallolin na filfili to kamar musulunci yana ce to Allah idan baka samu daman yi ba saboda wani uzuri da daddare to da rana ka biya su da wannan malamai suke cewa sallar nafila ana biya duk abin da ka saba yin baka samu daman yi ba a lokacin to kana iya biya a wani lokaci domin saboda sallar nafila tana da muhimmanci kwarai da gaske in an samu gibi a cikin farilla to sai a cika maka da nafila Allah ya samu da shi. sai hadisi na karshe an ibn abbas radiyallahu anhuma qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare yadda da shi yace nimtu inda maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace nayi bacci a wajen nana maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasin mu ne yau mun ambaci matan annabi guda nawa eh dawa dawa dawa da na aisha da na hafsa bintu umar da na ummu habiba bintu abi sufyan sannan dawa da na maimuna bintu al-harith duk waɗannan ummahatul mu'minin ne guda hudu kaga da yake darussan sun shafi na cikin gida ne shi yasa suka fito wato balo-balo abdullahi dan abba yana yaro ya ce na yi bacci a wajen nana maimuna ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummata don ummarsa ce halatu. wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama indaha tilkal laila kuma annabi yana dakin a wannan dare ashe kenan idan aka yi bako a dakin wato a dakin matarka shikenan sai ku hakura haka Ai, eh, bakon yaro wanda yake baya da abin nan ba zai hana a kwana da shi ba sai a kwana da shi a ɗaki guda kai da matarka kuna gefen katifa shi kuma yana gefe shi ma ko a ce kwanta a ƙasa ko in yaro ne karami su suna gado kai kana ƙasa amma kai kana gado su kuma suna ƙasa haba mai gida in ka je lahira hanya ba za a tambaye ka fa kuwa eh za a tambaye ka eh na muku tambaya ne ina neman amsa kai kana gado matarka tana ƙasa ko da yake yan waɗansu mata ne masu kunya su za su ce a ah, su sun fi son su kwanta a ƙasa amma kai kai kane kane ita ta zo da gadon ta kuma kai kane kane kai kana sama ita tana ƙasa ai kaga babu kyautawa a ciki an kawo mata gari ne gida eh to an kawo ran da ta tashi tafiya kuma ta tafi da kayan ta eh Allah ya taimake mu yace fa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma qama fa salla yace cikin dare kawai sai ga annabi ya tashi ashe yaro bai bacci ba eh Abdullahi dan Abbas kware bai bacci ba to ya kaga su masu hikima wanda suke abin nan su sun san abin da ya kamata eh, ya san da an yi wani abu ma zai faɗa da matsalar irin wannan kenan in an yi wani abu ma zai faɗa Zama ya gama zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kwanta ya ce har ya ji annabi ma yana yana ainihin gwarti na bacci ya yi bacci amma sai ya tashi ya tashi shi kuma yana ganin sa sai ya tafi ila shannin mu'allaq zuwa ga ruwan gora wanda aka rataya manzo Allah sai ya ɗauka. sai yana ganin sa ya kyallala idonsa annabi ya fita bayan ya fita da ya ga taurari ya yi addu'a inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan la ayatin li ne ya alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubihim to kaga yaro mai basira kenan ya ji duk abin da annabi ya faɗa kuma ya kiyaye manzo Allah ya goge bakin sa ce hatta goge bakin da annabi yana ji manzo Allah ya yi alola da ya alola ya zo ya fara sallah sai ga to tunda ya ga wannan shi ma bari ya yi wannan Shi ne ya tagi shi ma je dauki goron ya je wannan abin nan din abin da exactly abin da aka yi shi ma je sai ya zo ya bi annabi sallah eh fa salla fa qumtu an yazari yace ni kuma ina zuwa kawai sai na tsaya a gefen hukuna. a tunda yaro ne shi yana ganin ko ina kawai zai tsaya fa ne sai manzo Allah ya rike ni da ina ya rike shi wasu suka ce kansa ya dafa wasu suka ce kunnensa eh domin ta sama ya rike shi to masu ce hannu wannan maganan baya baya kenan maza Allah ya turo shi ya dawo da shi gefen damansa daga hagun ya dawo da shi to ta gaba ya bi da shi ko eh? ta baya ta baya ya za idan kana sallah kana sallah sai wani ya zo ya jona da kai amma sai ya tsaya a hannun a gefen hagu na saboda shi ya fito daga ƙauye ko kuma wani za ka samu wato cafane ne ya sa shi a gaba ko masara ce ko menene kasan komi yana iya faruwa to komi girmansa sai ka jawo shi amma ba ce ka rike kunnensa ko ka dafa kansa ba eh, sai ka jawo da shi ta gefen dama eh, wani ma ba a yi ba zai ce Af, wato ya manta kenan amma ko ya ce Af ba sallah ba ta baci ba kuma babu kabliya ko ba'diya akan batun da yana tare da liman already ya riga ya shiga sallah tare da liman ya ce maza Allah faja'ala ni an ke Mazu Allah ya rike ni ya sanya ni a gefen damar fa sallafi fi tilkal laila salasa a raka ya ce a cikin wannan dare rakawoyi goma sha uku ya yi kaga ya saba da wancan wanda ya ce goma sha ɗaya ne waɗansu malamai sai suna kokarin su dan daidaita sai suka ce a'a sha ukun nan bu haddara ka ta yin fajiri wato da ya goma sha ɗaya wuturi to da aka zo aka yi kiran sallan asuba alfijir ya fito kenan sai ya tashi ya raka afil fajir in ka hada da wancan goma sha ɗaya ya zama nawa sha uku to amma wannan wani takallufi ne wani takallufi ne to akwai ruwayoyi daban-daban kamar yadda ya ce muka ci gaba da babi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala za mu samu karin bayani abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi جزاك الله خير. أين أنما